opening ne ko to wanda zai gabatar da wannan karatu na rufe wannan musabaka shine hafiz murtala aliyu dabbagi ɗaya daga cikin 'yan kwamitin alkalai na wannan musabaka kuma gwarzon shekara a matakin ƙaramar hukuma jiha da ƙasa baki ɗaya kuma wanda ya wakilci jihar zamfara a shekara ta 2006 a wajen musabakar ta duniya a ƙasar saudi arabia ga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 بشيرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من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 karatun alkur'ani mai girma kenan muka saurara daga gwani murtala aliyu dabbagi gwarzo a matakin karamar hukuma jiha da kuma kasa baki daya kuma wakilin najeriya a shekara ta 2006 a kasar saudi arabia wajen musabakar karatun alkur'ani mai girma ta duniya da akan gudanar a birnin makka to muna ƙara yin barka da zuwa ga dukkan muhimman jama'a da suka samu tuwa daga bangaren kantomomi akwai kantoman karamar hukumar mulkin bungudu alhaji muhammad mai turare da limamin sojoji a barikin soja da ke nan garin gusa warrant officer bala ibrahim da dai sauran muhimman jama'a da wannan ne zan gayyato shugaban kwamitin musabaka na jihar zamfara alhaji ibrahim ruwan ɗoruwa galadiman tsafe wanda zai gabatar da jawabin maraba da baki kamin ci gaba da gabatar da jawabai da nasihohi da shugabanni za su gabatar a wakiya mataimakin shi malam yusuf abdullahi mafara shi ne zai wakilce shi ya gabatar da jawabin maraba da baki a madadin chairman alhaji ibrahim ruwan ɗorowa galadiman tsafi بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد mai daraja mataimakin gwamna a ما ma'aikata na fada gidan gwamnati da wakilin shugaban ma'aikata na jihar zamfara a wakilin grand kadi na jihar zamfara kwamishinoni da muke tarus a wannan wuri uwayenmu masu daraja sarakuna na jihar zamfara da muke su a wannan wuri a shugaban majalisar shura na malamai na jihar zamfara da muke tare shi a wannan wuri shugaban hukumar ilimi bai daya ta jihar zamfara da muke da shi a wannan wuri tsohon shugaban ma'aikata na jihar zamfara da muke da shi a wannan wuri da kuma tsohon shugaban majalisar dokoki na jihar zamfara da muke tare da shi a wannan wuri manyan sakatarori na gwamnatin jihar zamfara da muke tare da su a wannan wuri da sauran dukan manyan baƙi maza da mata masu girma makaranta 'yan takara waɗanda domin su ake wannan haɗuwa da alƙalansu masu girma da sauran al'ummar musulmi gaba ɗaya na yi muku sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu abu na farko muna godiya ga allah mai girma da ɗaukaka wanda ya nuna mana wannan rana muka halarto domin rufe gasar karatun alkur'ani da aka gudanar tsawon kwanaki goma a wannan jiha ta zamfara musabaka ta 26 wadda aka gudanar muna godiya ga allah akan haka so muna maraba da dukkan manyan baƙinmu da ƙananan maza da mata waɗanda suka samu halarto wannan taro mai muhimmanci a wanda aka shirya shi domin kammala gasar karatun alkur'ani mai girma ta jiha muna fatan waɗanda suka zo wannan wuri maza da mata manya da ƙanana allah mai da kowa gidansa lafiya ya gwada muna an yi wannan taro lafiya kuma an kammala shi lafiya game da kowa da inda ya fito lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ga kwamishina nan duci uban nauyi ga 'yanayi ya iso da honorable yusuf zogu ga sunan sun iso jawabin maraba da baki kenan wanda shugaban kwamitin musabaka na jihar zamfara alhaji ibrahim ruwan ɗorowa galadiman tsafe ya gabatar ta hannun mataimakinsa malam yusuf abdullahi mafara kuma kamar yadda aka ji malam ya yi ma dukkan wanda aka gayyata ya karba gayyatar mai halarta wannan taro godiya akan mutunta da karba wannan gayyata kuma a tare da mu akwai tsohon shugaban masaddokoki dokoki ta jihar zamfara right honorable bature abdullahi bature umar sambo yana nan tare da mu da wasu daga cikin kwamishinoni kwamishinan ma'aikatar kananan hukumomi game da malam abdullahi ambata alhaji abubakar isbawa dambo da bai ba da shawara na musamman alhaji yusuf abakar zugu a chieftaincy da dai sauran muhimman jama'a akwai shugabannin sassan tsaro road safety yan sanda immigration correctional service da dai sauransu kasancewa wannan safiya babban bako na musamman mai daraja mataimakin gwamna yana da wasu hidimomi da ke jiran shi da wannan ne aka umarce ni duk wanda zai gabatar da jawabi ya yi kokarin takaitawa da mu ba mai daraja mataimakin gwamna dama ya ji ga hidimar al'umma da ke jiran shi a wannan safiya ta asabar biyu ga watan jimadal ula shekara ta 1444 babban bako na musamman na ga ya dace in amfani da wannan dama in gabatar da wasu daga cikin membobin babban kwamiti na musamman karatun alkur'ani mai girma na jihar zamfara da suka shirya wannan musabaka kuma allah cin yukon shi ya kawo mu yau da ake rufe ta kamar da aka ji a kwamitin yana karkashin jagorancin alhaji ibrahim ron ɗoruwa ga ladiman tsafi yana da membobi da suka da mataimakin shi malam yusuf abdullahi mafara alhaji muhammad bello umar omni wanda kuma shi ne shugaban kwamitin tuntuba da yada labarai na na ita wannan musabaka akwai alhaji Sidi daki takwas akwai honorable kabiru hashimu dan sadau shugaban kwamitin kula da al'amuran addinin musulunci a majalisar dokoki ta jihar zamfara akwai malam sadiq sadiq wanda shine shugaban kwamitin alkalai na wannan musabaka memba ne a cikin wannan babban kwamiti sannan sun hada da malam abdullahi yabo Sheik abubakar sodangi shugaban hukumar zakka da wakafi kuma malami mai nasiha wajen wannan taro na rufe musabakar ta wannan shekara karo 26 akwai malam hadi suleiman modibon zamfara sarkin almajiran sambo dan ashafa kuma sakataren zata na hukumar tajwidi da hadda alkur'ani mai girma akwai dr rabiu shehu shugaban kwamitin kula da benu na ita wannan musabaka akwai ak ibrahim agigi da malam nasiru almajir maradun sauran su hada da malam kabiru umar maru abu sumayya malam yusuf sale gora da kuma hajja amina idris musa amira akwai malam malam idris aliyu kauran na moda da malam abubakar ibrahim gumi malam saminu talha malam sirajo dr sirajo musa mafara malam hafizu hadi maka mai kanti da kuma hajja hadiza rufa'i imam zaman sun hada da dr abubakar muhammad gusau wanda yake shine sakataren kwamiti da mataimaki na daya malam salisu muhammad bungudu da mataimaki na biyu malam umar bello jabaka wannan kwamiti shine ya tsara wannan musabaka har allah cikin ikon shi da ya baiwa ta ya gwada mana wannan rana da ake bikin rufe wannan musabaka ta jiha karo na 26 da gudan da zaka mai to da wannan ne da wannan ne za mu je ga gabatar da jawabin shugaban kwamishin alkalai na wannan musabaka goni sadiq sadiq wanda zai bayyana muna eh na'am yana neman afuwa ga yan uwa abu na gaba shine gabatar da jawabi daga bako mai jawabi a wajen wannan taro sheikh abubakar ibn muhammad sodangi shugaban hukumar zakka da wakafi ta jihar zamfara kuma memba a cikin kwamitin musabaka ta jihar zamfara har wa yau memba a musabakar karatun alburani mai girma ta kasa karo na 37 wadda jihar zamfara za ta karbi bakoncinta